بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم idan karatun littafi yan attatimatu lidurusul muhimma li'amatil umma a ashek hamad bin salih atuwayan hafizahullahu ta'ala nga ba soko iga gada katuya zuntucho zuma na isaji bayani ya tiya umurajen gani be aji na iga gada darasi ya gibe nici ci a darsu a sadisa asha na gama ya dufin zutucin Darasi nawa ba za a yi a azawaj yawo ba za yi tiya ke yawo ki mai hukuncin èyàwó manga azawaju min sunanil anbiya'i wal mursalin ya waji da mini annabawa su kojo gan betuci shi dole za ko na jagai sai na da wani ko fabi hudahu muktadi bawu na annabawa shi betu ci ta tuba na e waga isa'i ta kpabu sunna yawa ya tuci sokoji qur'anu ya yi labari wala qad arsalna rusula min qablika waje ja'alna lahum azwajan wa dhurriya tuci ji abbe shi zoyawa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tuci najima ifawo ganbe kiyo itwara ganbe yimi shi ganbe gishi nole ga sunna yau tushi sakwai jin yawo annabi sallallahu alaihi wasallam wato ga hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa min yana e ja Allah safi mi e bai je le wani gai ya waje ben zagiji ya waje ben zagiji tulare la da naka siwa kaji mu yayi fu ba hadisi jodan min hadisi ne go yake na tazawwajul waduda الولود فإني مقاتل بكم الأمم يوم القيامة ويا يفو بيتيا يا وجو قرآن وطوية يفو با فانكه ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع بندو تشوسكوغا وأنكي والأيام منكم والصالحين من عبادكم قولي قاتا يا نجيف بويتين كيبو إتين يا وجو ga nabi sallallahu alaihi wasallam gai ga ya ma'sharal shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj yi eke barufuji man istata'a minkum alba'ata zandoro na de kagbo ya alba'ata wagayi nawi gigi be fifin bai na gajiya wani wade kabu sadaki ba waga yi midana ina waga haɓa yi mina zandoro na ga kabu wannan jiya ta ce yabo na faleta ta zawaj ujin yawo man jiga fasara na tiye ga ita alba a tona iki ya kabu yi nauyin yawo iji e fahimta ko wadda da kabu na waga allah nauyin yayi mina aya waje gaza babu yi mima fa inna huwa gaddul basar ibuna iza ga ibe mi waju fe ipayin wadan wai la iza wadan ken zagi jicile amma zan doro dai mi an hankali tu zagin doro agwa gana wa ga muliwe zai da kici wa ibuna hankali da mu wai dai mu ba da sha ne abu amma ya wajen haji kiu tun na goyi wayi mi hayya wana na tsuwan do ci ga lowai tatiya zai ladiya na wale ne hankali da abu wale ne kuma den na jiyawo wa ahsan alfarj umajin waya fuda waga da yi mai washawa bin hankali waga waye bayan zagi ya kaji waje tunani ya shawa lo ba mai gaza gani bai cin dai ta bogo hadisi da ne ugwa ga yawo jin yi na nabi muhammadu ya yi fubaitiya jijin bana amma ga waga ke yawo ke yawo musulunci bu waga gaye akdun ya hillu kulle mina min az-zawjayn al-istimtaha bi sahibihi bankwaro tando ciwo na ju laba giben zagi aji halalliya ya doshi na awo mabe doshi wani la aje halalli amma ka bankwaro tan na dabo a zandoro mini ba gijo ko mini zagi jo gada wazaba za ciwo mabe na ya ci da? wani e game gwiwa wabe sharatin da ci kawo madabwa madabwada ya dai ga mawabe waje babu ya ko na na shari'a tuna ya cinye da akdu contract yo bankroto yo alikawali yo na ji dazan gada yanzu yi jibo gada ba giben zagi na da sharatin na jilaban ga ba su koya bebe yi ne wale mu ci caje tudo ya yi cinda e cinda da giyan bankrotan na wude sharatin na ja wude rukunin na ja واركانه salasatun. ekpo nye yahu iguta ina je waga itsa yimi chuye yimi na we gugi we yaguta ya farko gai azzaujani alkhaliyani min almawani azzaujan ba giben zagi na je wado jina aga sa alkhaliya ne zai ja ke ko kaminal mawani ke ina da kaya wajen bai waje na wani kayi ga ba gide yan zagi dai eh ji da kaya o ko so mun ji wani be wani akwa gun ha eh ji da ba la wani be wani a e ba be mi ya doja ke ki ji na aga ya won ci ji ya won ci ge musulunci ba misali in fi bu haramu ya wani ba gajin yawo bai yi na iji fahimta ko haramu bai wa haramu ba waju bai bangare yan annasa ba dangi bo dangi bo ji dabo ga ya la kan doji ye lebo wen ke la za guba kan doji a ta ga ebe yayi wen la za guba ji kiyo a kan doji sababi ji fibo aji la ba gi ben zagi a ji kiyo a ji yawo bai oji iji fahimta ko a shiga igan mawanewa ebo misali waju laga da epe ogun ibebe misali a ci aga igan dangibo ebe yaye yelebo a ci aga idda nole yin zagi na idda webe ma niwe ko na kuma yawo fada kaye gayi zai jotso don gibo a kan yawa na idan na gaya kan yawo da lokacin wuce a ga jin yawo giya uzuri ke kebe a ce a ga ba gi gayi kafiri alagi musulmi yawa ma ni woyo ko a ce a ga ya gin zagi musulma a lauya mishaya ma ni woyo ko na kan yawo gada wani nga ba ko koya betun mawani wuce je ebu yiwu fayin fahimta ko amma ishara da wana <laughs> ya zandoro ga shi tukwa man shi na wato ga lalle mawani wuce da bu bogo kafi go ba ye ba be yi mina mawani wuce ga halaki abu rukuni ba ci al al'ijabu ke gan bi al'ijabu yau nga yi lafazi ne wa ga wami sun e yi wali na ko wakili e ya wali zai giki ne ya da e ya gina wani zai wali na gayi da ya gina lafazi ya kiyo nya egimi kaza mi ajin yawe yawe egimi nzagi kaza mi uji kiyo mi uji yawe yawe mi upa yawe yawe zawajtuka fatima ko zawajtuka aisha wana bega waiwa na ko wana tumbe na gayu gaban na gimin zagi kaza la etiye yi yimi ko au an toha tuha fayawayo rukuni wa ko da yawa ya wala laye yawa ngai ga al'ijabu rukuni ya ta ci wugayi alkabul alkabul wugayi lafazi ne ga wucin wuya daga baba wani ko wakili ba lafazi wa biyu wujigan kabintu azan ka au azan tazwij ya yi daji bekin ha begin na na wala ya mine me da je tiya ya wannan miyago kabiltu ha bogo na jigai rukuni ne waza ya wona mawani ude na kaya waje na ga lakyabo lafazi guba na ga ji tabbata gada ba da yamanci ya waje tabbata to zima ya waliyan ya bela mai fau amma rukunin na jiga cikin boya waje giya yawon cijin jiya na musulunci wuna itu wa shirutuhu ta'inu zaujain sharatiye yawo jidana ya farko gai ta'inu zaujain amma ya ba lafazin ya yi milaya za ibn qayyim rahimahullahu ta'ala gan bai manyan yin ibnu taimiya a ga lafazin doro dina ga waya wajina da to ba lotun wabi wani wuje ga saja amfani bai lafazin ya lafazin yake oh, zawaltuka fulana ko an kahtuka fulana wuje ga sa lotu bai lafazin na ya amma dai man na shiga lafazi guba na ga ya gaji ya ga fayawo a ga yi wani ga ƙur'anu ƙul'anu ga falamma kada zai domina wataran zawajina ka ha gani lafazin na gasa kwa faya wayan zainab gani bai anabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam bai bai ce ga wala tanke huma na kaha a ba ukun minan na. a ga kuji amfani bai e ga jiyawo gani bai yin zagi na ji ba bai ji jiyawo bai yi ne ma na kaha amma ibn taimiyya ga lafazin do dai na ga wugwa don wagi wala ya zane waje tabbata na ma ga wugwa ga wato ba gyagwa gwana wage na yi sharati ya farko ko a ila ga da sharati ya wato ba an ga bayani yake yaje ya tiyan rukuni shi boko mm. ima ga ga yin rukuni mu yayin na kaudatun ibada ba ko mu'amala ba hetun wucin gyara sharati ma mutuwaci ina gaji tabbata bai zo kafi a ga hetun wuce hetuna idi fahimta ko sharati je yawon gayi ta'ayinu zaujayin a ti ba bai miya teri zai yi ba zai yi miya ke yi ba ke yi miya jogba ne wadai gin zagi doku oga ga ya gin zagi kaza jin a waya wa matun sun nuna mini gimi jo mi hajji a waya ko mini giwo jo na gimi laya no le tayi yi da ba ke yi gin zagi mucin? ke yi gi ba gi mucho e wa ga hatta ya teri lamari ba gi ma na ga wata lalo ya wata laya wa ne mujimi wata fa ya misali wadai gi guba gutawa? kulu yawo dole ka oke sunna ya ga nan mi lagun be wani annan mai yawa na rikici bello amma zandoro musamman kawo waje to shiwa ga ka baya opa hatu sunna mi adiga ga egi kaza dole a sai ji bumbunu kun na jile ko eh ya opa ci na ji <laughs> eh ya sadaka jigo na ibeji faruwa le to ede de bukatun ta'yinu zawjain e gini kaza na ya kaza na a caga igi e bagi wa kaza a caga mai ji gimi a wayo ebe na muje mutu bagin na dai gidi dokun ko na yi maso yi wani wace wagan ogun yi bayi na so aji sharo alabun ga shi na baya wa shi na jamaji zai mi lagiya na shi na ko kwa yi sun kwa juye na nwụkwa <laughs> za jikoko za sifa na dai a tuye ga lalle mu gasa wanda ko wakila e ya kwa na inji fahimta ko wuce sharatin farko wari zuwa ma a caga e waye da ya babe yi mi e jiyawo umeji tenki bo kauna bai ci ciyaya a'a e jiya wajen eti yanki bo eti ya daya bage ya daji gan wayawu in zage wato mai ya daji gan wayawu yawo bwe shari'a musulunci jin ya dabi wani a ba tile tille gan gata ji bayawa wani ko an zage ji tille gan wani ta yayi miyawon ko mu ta yayi awani ne shari'a jin ya ki dalili ga wucin waga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gala tun kawul ayyimu hatta samar walal bikru hatta stazan in zagi na gabe bai ko ya tuna e puya waya zando nisa sawa shawaru a ci a gato yin tuge oto na lalomi zando liyana awa ga lawa gumbe zai a wabuwa ni hatta stazan sawa izini wewa wani igigo wala ogun ibe wani iga wani wa wawo yi mewa sifa ka zana ile biyu ina waye daji hadisu ya al-buhari be muslimi ma jiga sai dai wayi zakangi na laji baligana egiyo ba gi zakangi alayi mi bayo egiyo wanza gi zakangi alau da ya zawo ko kwa egiyo ba gi na hankali gumiana ko egiyo wanza gi to na jade bukata yake ha izina, ya ibu hankali ana la shekmana iji fahimta kun wace gan ilaza kan gilo ya wako man shiga shiga yi da bukata yake ya wade na wuna lauya za ba wani lauya za ba wani igi ba giwaye na hankali hukumi a nan layi mai bedin go iji fahimta ko wani kaya ga yawa yi zini wani ya gande mu da aliki wula <laughs> mu ga biya mu ya biya wani wale ga nga ga karshe ga jike bai da wani kan da su su su kya ci ne zai ja mace ne bai ba ta hankali na su kuji sauki ya to cuji sauki ya ene wugwa wa ya waye da nya eba bai mi na Nga ya na bi nya imam Muhammad hadisi wani man shiga wata zuna kedin zagin doci baban faya waya zandoci umar bagin zagin na zagin na ma saye buyo zai fedu mi bale ani ni wayo wale ripiya da wani ko a saye gani bai albikiri fedu mi bale ani ko ya e ba su kiwulugwa ko kwa wa gabe bai to zagin na fedu mi bale ani mun da ga nabi muhammadu nama sallallahu alaihi wasallam ga ya bana baban hun lawun gumbe yina un ba hun ya un pa ya hun be yina annabi muhammadu ga Allah ya wannan loya ya wannan wuji tabbata bogo itsa al'amari wuce sarawi ngala to ci ga be mamaji ga fala ta'duluhunna hunna e gaja tilema. gawa zai ji ba na ma dole ga yin na kwata fai jin faruwa ya wole ke yawon sadaka wuce nan ga wale mai jibe babban zagiya mutu a ci gafu nin ko ndoce otu e bi abici don wọn shi ya wude yi min na ndoce alafo bai fai ci e beji ndoce wọn ba yi mi n baba ndoce wọn baba n ba yi mi a bogo mini sharati ne wa gan wani fedun kafin a ga wani e ya fa wani bai wani na wiki ha rida rida kulli min zawjain bil ahar ya dauda gada ya zaguba ne wado jino sai sharati ta ci ngai wal waliyu wal wali ade wali kasa ga faya wani ziyin da yagin zage. a tuyateri e wani zai je kagbe ya wofa na wali e gana nabi sallallahu alaihi wasallam na wani gala ne ka ha illa bi waliyin hadisu na goye ce mata zuna abeke nzagi gamini wula da ya ba gindo cigala ya onwe ya fa da bagin doci ko kwa zandoro na gafa yawo umayi bai izini wali liwin ya umayi izini ya nan yana annabi muhammadu ga ya wannan yi ciwo ya wannan gya bai wucin wali amma zagi da wa zandoci gan da mi jin ya dabo go wa mirewa go ya wa mi wa da wa mandoci edo ya cin fiyo sai bai izini wali yi sai da abele ya ga uzuri da bai wali dabuwa da dabuwa wai zushici ko alikali shari'a daji ko tu ko shaba za kin na shari'a daji na jiki ya a gikin ya wali waliya na da sharati ko da wato da na ma zahiri na mai wa laya na yi kayan wa gugagin na ji tibi na ku uji kufu yan zagin na uji daidai biyu ya Alikali a gikini tishiri a ne a tsakin zagin nan wani ga wake ga wali ne da bakan doce amma manufan doce ya dabe yayin ne lace le bana ke tille bayan gin zagina e gi waza nan ma ga ngata wancan ngata wa logun ne be mu bu ba wa ga wa ezo shirya gikine ne yagin zagin ga wale yin zagina ba zo man gina annabi muhammadu ga yi tisho nan ga wale yin ga gikine ya sallallahu alaihi wasallam amfani hukuma ga da wani ewu na gan zagi kegwa a cide waliya zinaga alagbari zinaga lagba E wani e, tozagwa ina a te tere nga malaso ko gagagabe man cije tiya ya wala logi ajo ga wa anki wul ayama minkum zagi na jide bana E ewa bajiya ke ga wayo emanci ga ke zai ji gogi yaji na ya gan zagi ji ya ga uji ka tun uji ga ndoci kawai ba ta wadda mubi wari zai da na wani kama za mutu da hankali an gawa le kama yi gefin ciye cin dacin bai woge le ga ya gi wa tarbiya ka tun adini tuna edanu le fasi kiye mu mai dewo biyu la jilozo na shi be yuna na stura na na wani latin zafi da na kasan da wadda abin wele wani ga wace ga na fanin bai na igiya Aziki. Aziki. daga a fatiya ya ba gibo arziki fenin ne na tsari wuce adini ne ga yanzu na ajiye na mide bukata wa ina e ma ma ba giya wasan cile bai yi kwakwana igiya ege Uza na saliha bai bawa adini bai tarbiya wangiya Musa, uzuwa sadzuru na bai wuzu ya fondo ce na wallahi tallahi billahi illazi o ke ga yi mi zuru ga hannu ce dia ce lalo da fitina yi mu what zuru ba ba dini ga nabi ga ga fazfar bi zati din bogo hmm. aya nabi muhammadu shizu <laughs> sallallahu alaihi wasallam <laughs> nga da dini ya ge ci dabo to fani ma wa gumi idi fahimta amma waga ya getsa ta ce adini na watin gatere amma waga adini ta wa fayin gban biyun ijo kaba wadda zuru ijo wa kiyama horon inu dau, ka misali lulu ilmafnu bugo ya ci tacin ji tarbiya a tson zagi masu da soko a tsagan ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kendo ba gija ga ta za adini na ta ga ga to a jikin a ta za adini ngalla annabi muhammadu gagabe manci gin zagiji gaza yaje ya lage ya nadana idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu zai galle bi adini bi boji wangi na abege wagiyeji yagiyeji laya sifa na annabi ga manci ya chala e bona ga ya wada gwaba sai zai daga jin da bayin ci laya ne ngala gagabe manci jin ankal ya tukiwe na ki kisatu aqli wa din sifu na annabi muhammadu jaya bai na ngalala gaya wani agwagwa yau a da wayi zina a masan tuga yana layi lawa gumbe wani ne ba sifa kaza ba sifa kaza ba buji kaza na annabi muhammadu gai ci lena sallallahu alaihi wasallam jama'a shi dai sharati guki guta ko wali amma ga wagan zai wali yawan wagan da yagin zagi ko ziyo ko ndaku kan dadabuwa na ndaku ya gikin kirgi bayan wali bo ko yagi ba yagin zagin na kan dadabuwa ndaku dabuwa wanda ka gwaye ta yanki bo ya wali bo na ni da ne biyu na yaji fahimta ko ko da ne kuke ba biyu na muke gbo kagan ndagi ya bagi in gbo kaga to ndagi ya egin zagi egin zagin na gadde gya she sani a maji bali gyani a beke kan da yin zagin na dabo biya e ba tu ko ha gabe bai egin zagin na ngbo ka ga gwan da da kwai gawa na ngbo ka ga to egiya zagin na kanga e ba izini la e ya yawo ngai waliya waji waliya na yawai ka babu dabo biya da ku dabo biya na sai mewa gowa wana da na na zai mai faya wa bai yi na maki gwanan gawale ya dai zai wa alkhairi ya za kuza na jina nda za nda ko za ya giza ne wugwa ga hankali ya naiji tuki wani gala ga togi a giki ne waliya ya gi ba gi egwa gigawa sai ya gi ya gi ba gi egwa ngawa kan gutu ziyo ndagi ndagi yan nan nin danni wọn eh, yan nan nin danni a ga mulata ci ndagi ya ndanni egwa mu gawa sai ji ndagi idi fahimta ko e ji ndagi amma ga shaki ku cin lebran doro bezo kafi mu bi uto le abana yan nan nin danni mu ci bi ulo ya danni kendo dai ba gugiyo aja lata ce ojo na idi fahimta ko wannan dagiyan nan nin daniya da wa ga gan dagiya dani kanga bi wuce ide ce guki ce guta ya farko a te baya wa ya teri fatiga ya ube umaru yo ije fahimta ko tayinu zaujeni da wani baciwu alaida jin ga yi wadoji ejin yawon ngala so ko gabe maji ga wala ta dulu hunna yaji fahimta ko ga jiya tilli ga jiya obe zai je bayanin ko ga kaya opa bi zai je wane ma nye ta ci ugai waliyan sai ya nici wa shahidai adlin wa shahidai adlin adiriya ce guba na ji zakirkina amma ga ya zaye adlin ko adilu ga ize etuyen ka ba iriji ati we gun ba ga e ge finci tu yin da fo abo e chin dachi dan na ji pata wa ga ji giyan ajin re ze atebe tun al khairi ji gwa ko rayu en utati uba na da wani e ji fahimta ko boga ga e zai adali wai ugwa ga wani le sokoba ya mm wani ga da zai gici bai wuce na amma ga ta da dewa laji lozuma wa tula bi wani amma wale soko ba ibana waje mala'ika da da yi soko jiya ga la ya suna Allah ma amarahum wa ya ma yumaru wale soko ba shata ya ge wata amma kyawo ga tun alkhairi waje a ce kiyan yatun da dewa waje tun gaji ji sahaba jebe yatun alkhairi a ce yatun da dewa ji. amma za ba yi shiga ajin ya da idi fahimta in ga ya ya ni ko a yi na ga hudula yau za dalca yau bai ne a ga yi za ya dalci wai ugwa ga mai leso ko baya ne sahaba jiji masu muna ne ga ya ji kabaira a annabawa su ko jiga ta tsake kabairi kafirinci shirkanci lugo idi fahimta ko wa shahidai adli kila a shawari gubo ki dalili ga wucin ki dalili ga wucin wagan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gan la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin hadisi ya jabira ya wadda buwa sebe waliyin sebe eriya ci gube na ji zakirki ne bogo zagu baga ya yawo faba lokaci na wa ya zane yawon wuce hajjigin yawon wuce hanyar ni ga sai waye za fuji bata ko za ji bata a imamu turmizi ganin na gaba ya tuya sahaba nabi muhammad jita sallallahu alaihi wasallam to tabi'una ji to zai ji ba su ma bata na ina ta wo bata na ga ila ni ka illa bi shuhud ya wa musulunci ba sai e riga da bu a deriji cin le ba da bu abedo kuma fanima zaguba ayo wuri akunke abe agan fanima iji fahimta ko wuce yawo ko wa ashidu zawai adalin minku gole ya bega ya jiyawo ewari zaguba ya e ga ake gabe yi mi ewari iji fahimta ko ye ga alaya o ejikiyan ewari wo ga alayi miji ewari pata musulunci wa ga iwari eriyan zaguba mukunki al'amarin nan walkafa'atu fi a a cigaga ekewa alkafa'a ke alkafa'atu wagan gai almusawatu zaujai ne. daidai jin zagu zaguba ne wa shi nan alaje zai jaji daidai sai fagu kimbo sai fagu tsona e adini a ga ki fajiri e cin dace agun bai zagi kirki na titacin wadai na ngole ka fa adawa e adini ba wọ́n yiwu ẹ̀chí dáchi wọ́n máa tẹ́ abẹ́ ẹ̀chí dé agínzagín na ládáyà zahirin na ẹ̀tún dẹ̀dẹ̀ olú wato tó alkafa dédé ja. a gaga matsayi almansib ngayi nasabo amma man da ci aji lura bi lamarin na ngayi zai ji balarabe na walawan bai ziyan <laughs> balarabe misali wa nigeria ci gawa da jin saudiya ciyawo tamam man jiya na kagwa iji e fahimta ko wani ga man ji alamarin na kagwa ya ji fahimta ko miniyan alkafa ngayi alhuriya egi egi misali a ga wushi dana ya ga fe baya ziyo yanzu a gina yi gina ma ya ji fahimta amma tun su ne ga wani cele ba daga da manja wani wuje ga na bokana iji fahimta ko? Eh, iji fahimta ko? ga na bokana ngala mu gif na yi babari na. ga wale a fedu ya obi wasi zai da wato ga wale ya wuce ya ko? na lugwa gina ko? da zai na bintu shi to man da ce diwula ga dole a yi yegi yegi iji fahimta ko? amma muso da mini ya alamari na bokai bayan kafa a wana mandoci ike labebe a ga e ekwaziki wani de misali a ga fundun wai mako ko kafa wai ko wale ga sinaa na je zuma wai ko be zai nzagi wace ci ibe shagon wuce ko jibe kaya shi wajen fahimta ko wale ga kafa daga na abuwa to amma un soke je na bokana o oh, ko amma dai man na jilo be ki ha halin ne to na wacin le kando ci faida da bo e bona wana italaka na wagada giwode ci lai tunga lore wallahi talla ga da uzira e bona e gina daye mi abo ina wai lagun laje kawai na ji 1000 wace be zube kamuya ya naira dare ko <laughs> nga ole ga uziriwo ko uziriwo so nga mala waje ayi gitalaka keze waji ki ha <laughs> waje ya obe ne wallahi tallahi billahi lazi kace tunga allo e wona ke ya tabo ya fi fonduru enu dai ah, wale to gitalaka e waga unde mi na mutu ku chuda mwe dugie na udaye gimi abwana a ca ga zai biyan gile hannu wace gudu shi su ba so cewa ga obin zagin ne kai ma ni kunkwa ya ga da uziri ko ya ga da uziri sai dai wai za imani ken ga so kufina na na aisha na dole babu dewo tun musulunci labiya amma Anabi muhammadu jin awo bayan sallallahu alaihi wasallam na koyen do ya kana na da yin do ana mutso ga yana mu babe toci na igigi be fifi na da kun bukata tun dole ya fi abuga na na adije wato da na wai bewai amma zula ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan doci wai ji amma man doci yake cin illa doci ile be dalilin doci gala wula da mini ga gina waje a wani tiwo ga ga ya koyen gici zamanin na mawadacin le wade na ile birane ben zagi na ta ofis ya gotsa ne ngole sai sako kacha dena jaja kurejin obe oje na ama agaga agaga biya wucin ake deman na jilla alamar yaga sadak sadaki na gwanzagi na yi na biyan gici iri na gwayan al'akpo na wade kagu bugu wade na yi talaka na ga latishin zagi na daba gwana ma ebe obe lagun tu ma be bayi bawon yi ma ebe na nwa nushewa bai man zagi adi tuna na haki shi na tati zibo eti ebo ata zakatul fitiri bai wa di wotu zuwa wa wale kpanu nigo maguta ti o ala gaga shi na lati loza to adi man na ji ga kafa ne ko gutsun daidai ji gada ba bai yi me ko gutsun na atu adinyo dangibo egibo wacho bi kagwe ya ziki ji fahimta ko ta amma mandoci shi ba da kawai na yake Alkafa alqafa'atu fi din wal khuluq ngai adini wai za dini me za dini ugo kawai gitsu egi governor wuri ade boye adini wa made atishi ganbe boji unje boji wa soje boji ngole gan guba na ga dabo nga basoko ya fedu obe oji je boji wanju mote adini umwe wagulo tumbe adini ngole giza ndoro wayi ni uyu wa kuri jibe wango ta amma to sunna ira nare mu de da rikici yace fahimta ko wallahi tallahi billahi illa zude uzuri eh bogo osere cin ko azike ole mu da je uzuri yomo ebona bili ga ebe chi tun baya wajen nga ke ya lo mi bili ebona wato za lo tun yuna wa ya wasu anan aji di mai yuna ji uda ebe yin gici jimi aba <laughs> eza je jan kuku je jan wa magobi uje yi hunan ce wadda to ga sauta ci gbabe kaji ta sukuta wangi ziwi hmm bogo ina mando ci ya kagu ke littafi na yebe be ina ngole ya guba na guya yi kagu daidai jin yi ba adini obe ya boji de boji kiriki mai za adini to ngole ya guba na maga ku anabi muhammadu ke ba be yi sallah sallallahu alaihi wasallam adini dana boji dana cana na adija zaki da biyu zaki da biyu eh, mi za mu ci ko ibuti amma ya bu addini na wayo wabe bocin wangi na dabi na ngole aji daidai be waje ba talaka ba na biya amma iri na na adida jigan kake cikin bobe <laughs> a ina lawa <laughs> karai da addabi ne zai ji so ko tsana ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga kamula min ar rijal kathirun wa lam yakmul min an-nisa'i illa arba'a za guru shi dokun ta ci ba gije ngole annabawa so koi fata uji ta ci ba giji ba ta ci ba giji gabo waliyan sokoli dokun taci ba gido amma tacin za gido zai ji gumi e ba darajo e ba imani wana yi zaguki zaguni na na adija na na fatima na na asiya na na mariya ka ganci mu shiga ciwon aisha yake ciwon gici na yi ga tsari dina tatiyan gici na jike na yi ma na ci a ga ciwon yi tatin zagi gun zagi na jike ta cikin bu a majin zagunin na su kusa wangi juyi manga wa an kuna ala maharin a caga ya bega ya ji yawo ewa giyan sadaki ede bukata sadaki e bayan kibo e bayawo wa yustahabu tafifuhu wa adamul mughalati fi amewa tafifu sauki e ba sadaki sadaki ga gan agan kwalema awa mughalat fi dukiya gagan agwa kazan agwa kazan agwa kazan koyewa tuntunu ta wale bazuma su ya wade sauki ne to bazuma su ni a fe gami milojin da cijin wani kin gwari jo ga ni ni gikin ya faye kubo ya jin wuce don satso ta ce milojin wuce yana jin mafai mutu ta ce yana fiye mi labari ga ya waya wa gani kusan wade dubu dari biyu cijin yawo inda ce wato ga inda ce tun dubu dari uku ba zuma fa ya gina zagi na jin maka a te abcd yana a te alifin bawu yana ba zuma to wale kendo na shari'a nan wani wani lagami ba na ka kpati ne gwagwa nan ga wale ga fitina ga musu izaga lebura fo gukin jin ci diwa kpati wani alaga ga yana fi kpati wani <laughs> dubu arba'in ko waki wa lo blok ta ci be di dubu arba'in fo gukin wa lo <laughs> da sa bloko wace o <laughs> gimi ne wa bloko wace o fi alaga ga yana fi wani

na ga wala na wai pati amma wanda da ya gi ne da musamman ya gi zagi din ga wace ga da ya gwa daga ta ba wajo adda amma da ya gwa jiji amma ya gi ba ga su da yi miwo egwa wuda ba lọ́wọ́ sága wà jíyàn ó egwa mi náà ni ó gà àtàjú ṣírí òjú amma yagin zagi da ya sarau ga wala ga kai ga ziki da ga ga shi zo iga ba ta ma wallahi tallahi a to da be yagin zagi da musamman da ko wallahi tallahi adegu adegu so kutu da be yagi kirkishin <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga a'zamun nisa'i baraka aisaruhunna ma'una in zagi na da albarka gan kwatata cin zagi shi wani gayi na sadaki da sauki gan bogo na shi a wa albarka ya gya shi a gabe bayi bayi ba shi a gwa kaza e wani gwa kowane na shi gai fa share wuri wallahi tallahi billahi illazi na shi gai fa share wake kaza ina ji yayu ba nan wajen ga kaza wajen ga kaza da wadda ko ba shi ba bogo mito madiya oga jinga oginga da man gaji wuje alikibla gumbo an gole ga sai dai nan na jaji na zai wayi mini abin ga to dai na ga nin bona <laughs> yan guda wana ha mai muku na waje kini ga hajjin kendo na shari'a wana ah na wani na sha ne wuje ga yi mi jiga pa mu to so magaga aga yeshe wu aga she zurubi wi go cho ga mu da mini illa na ji utsomi so kuje kabwana wa de mi gafa wallawa da miga gagare ji wai wannan na je ege je ga na gaila kpawoto so nga mala asiri so ne mi wa na je wajibi ga shishi shiga wadi e kwa wa retire shishi wadi e to e kondo cha e mi o mi e yani wallahi tallahi mi o mi yani buna train de de na ji tabbata mi o bo gyara ma eja buna wacha kiwo so Wacce waje gyara yadda ce ba su kusi bai kira shi ne bugu a ji sauki baya gagagama gagagama musamman ya ce yanayi zai benale dole ya zama ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam nabi gabe sahaba da shi etiya azaki sadaki nan ga ulabi ulabi udiya annabi ga iltamis walau khataman min hadid hadith al-buhari da wasa da ake bai kawai rukayen kpawade nole a ga rukayen kpa na tsotsota muku mana nole ga ruka sauki ruka sauki jira wani ko na tsoyo masa ga wani a ga dalla bai ala gi kini gi ba sadaki nole e ci sauki wace <coughs> a kun rukayen kpa gala man jiga egbagba mu da kibo mu da sadaki ba maza bi imam malik ta ga mu gaji zuma yagi ha rubu dinari mu na yanayi fiye jira gwani 1,438 na yanin wani 11,000 ga rubu dinari magwani dubu goma sha daya jikara ta beni ko? jikara ta begusi 11,000 hada wana amma man jiga yin gana ta zuga na kawai dubu daya wadiyo in zagi ce da je biyu yawa je yawo yi mi aje yawe mi aje yawe ebo hadisin no iltamis walau hatama min hadid na gabu wa kuma ji ta ciwo sai kiwo wa yustahabu ru'yatul maktuba mustahabi gayin ga agagama ji fahimta ko almughalat ga loma sadaki ga wadiye ga ga wato tunu a ce ga go kawo ji sadaka kaya shi e shi ya wato tunu kaza igbangi kaza iri kaza wadda ji lissafi ya wuce ibada ebe nga ga tokpati na ibada mai sadaki gabo ebe na yana zai wufiya wato na ce sadaki ne gona sadaki na shari'a tun wa biwa ga dubu ishirin dubu talatin arba'in ko amma wa ce na wu dan shani ya kpate wani le n'ole ga wela ce sadaki kan doci zugu sun zugu ogo bogo shari'a ya daji gan ruwetul matu ba yi mina wai wana shari'a ya daji gan ile doci ce fuska wule hadisi bai ga wuncin ya sabon da ci na gawon waye minin cinle amma ci cinle na manji ya kagwa na mga yi fuska bai gwanda guba bai da nan na ji gagwa ko manji ya kagwa ya ji fahimta ko amma ga wacin wale ah, to bai a jin walo to ngole ya ga imi wa ngole ya mu jiga imi ya ce yawa ya ne a'a ah, ah. o ga bai cin le da nan do ce ngo le ga wace be wu be uzuri da be ko ga ga na boka ga na fuska be gwanda guba be ji fahimta mu pani mu so ko ga ji ni ka ba gula ni ka bu ci ji kaga wala ni ka bu ji ya wala ni ka bu lugwa e bo le fuskuwe bonan ga Allah ci cinye da ban waje bu le musamman wa design jin figogo ngole ga yi mawa ke ya cimbe ile ya design na ji in na je laza ya ba ni le fi da ba no le powder wuce ba na sheba kanti yake nci da kwata lightning powder idan da na ka zandoro kwata laje zuru sai wasa wani a ce ga so ba gidi zuru shiga ya yi na yi shi kone na tawa shi zuru na yi kone wani ce fondro na ce ga na akira maku yin da layi a tsakakwa ah, bai wa zutu bojin wa magyana uzuri riga da mi babu re wallahi tallahi billahi illazi duru ji jona aya a gabe an yabo ali ajo ko e e e ji koyi mafi mi bai woma yabo ali ajo so shari'a da jige le doji wa an yu'lima walau Bishat duna israfin aw mafiya a ci aga su ko ga waje tabbata gadan yabo bai waje awal limaji kanwayi beki ha nange nangiyo azun ke ga yau wadda ka bo ozun nan ko ozun raku a gina kan ken ji saudiya wani nan ko daga hotel yadda a lolo kawai ba gizi nza gizi bangare nza za gizi kayan ba gizi kayan agbata waya hotel nan yin gici na ji kpata ya dello da giya bangare ba gizi dana nan zagi da nan wale na kaye kando shi da ila illal yabo na yabo na jo tsoye la yangi ci fi na unji fo wa gina ji ye ga yangi ci rukugi ce wani da <laughs> ken ga dai tarabi mu ci ko mu ci ida na ba ba lawara fi na kaye tun ya toji da ila illal wato ga talauci bai fikin yabo wale majide mu ci wa da biye na kade na juwale na wato ga za mu ci ta ti bago na kade mu ci ko mu ci ko jifa bona e voto na lawara fina kendo di bi mu ci ko je ira no le kan wa gona kan mu ci ko jo ya gigi ya jibu ma yi giza ri wa gi o tuna na kan o gi o to ngala na bi ga gabe abdurrahman bin awfi ga awlim walau bishad wani kabu odiya wadda ji kokari kawai nan gyo so ke ga wannan gi ya zuma wadda kabo zunan ko ma kin yayi to nan gi ya zuma to ya wali ma sai so do cha ne a lauci ya zaman na wato umbe da kayi waya ga tutuwa na yayi ma <laughs> duwe kwabe tumba wadda ya wadaci <laughs> zai jayi na a shiga saja waza zai ware file da gimji boko tai fakaro kudi sauki duna israfin awa ga waje banna ya zike da ba walima ba au masu yawa ga letun lemba ba walima ba bonke ba ba gibe yin zage shi egan sakpa je e tun sakpa music walima ba awa ulima bagaje irin na tiyabu bai je tun sakwaje da zana والعشرة الطيبة بين الزوجين من أسباب الألفة والمحبة منغا الألفة يداجي يجمولو بادوجي والمحبة جن بيبوي أيو يوني و العشرة الطيبة إدو في وانجي ewu gada ya babe yi mi ebo ni wuda mini na aji wula adebo ya oji egma ayi nina la chelle ba yana ga ulfa na egma ulu ji, wa allafa baina kulubikum idi fahimta ko so kai da fe wangi da gada ya ba daga canje ba dabe nan ba dabe nan ba dabe so kai ga yi qur'anun ga wa ashiruhunna bil ma'ruf efe da wangi gani bai yi miyeji ibn kasir ga tayyibu aqwalakum wa af'alakum lahunna e gayeji e tuyeji ya bolo bolo la din lo ban zagi jena fai e gbana gana fai e gbana iza e jaye wana agbo ka imani ba agbo ka igba ba ka wa ga yawa te na wa gabe ayi na kokare alkhairi ga lau la igba ba nga malawa ga yiwu ci yiwu wa ci dabe ci yiwu alkhairi jin wada abele le wa fayu da ba wa fayu da ba zamu ce bane ne wa na mai wa yizi ja nga zabba go ja wa ba go sarawi ko ga liwe ga malamu yo a <laughs> malama amala malama jira yawa e be talauci yau e za fon mu ta fon <laughs> wangi <laughs> ebana ala ya masaran wule da zabaci wuji yebe kaya wangi da wangi nye mu madana ku ku ngole ka damuwa da bayan da ya mala sana maji wanda da ka gwa jiya wanda da ka gwa wani mai ke wuna wajen yawa mu ci bede zan do ci na ji wuna da abeli wa washe wa ayi wa labiya <laughs> bogo waga de ga lo agwa ma idi fahimta ko an ne sadaka la a gawo tiwo shari'a ga iji bolo bolo ilo ba kya fayin ba ya arziki ya gami so na gadda mi joyi na yo te ba be mi chaje maki yo ne mi gini da saba un shi yi mi yi mi je na ba mu so mai na ko <laughs> e wajibi ya sai eh, bibi ciwo wannan zai haƙƙi ya gi ta ti obo ga zuma je ta ya gi una bici ciwo annabi nan wa yurama ala tabid ma hurima bin nasab achaga haramu yo ala tabid ya waji dabo na abada haramu yo na tunga ya wannan jigayi ma hurima bin nasab ya wani dangibo na daga da wabo be in zagi ni wula ja haramu na to ya wannan ji ya wa haramu da wani abada wace ga dai mu'akat haramu boye na dai lokaci na misali yagi miwe wade ka fa juyawa haramu yawai amma waje ya mu'abbada mu'akkat yo ibuna yi mi wannan tuwo wabe wala mu yawa kin dona sayyidina usman mujiyawo ya ziyan ya rukayya zuma jali rukayya wa lokaci na da bada da a annabi ke ya umu kusum layu wani wuni muabbada amma rukayya da miwo ala sumu da bewa ji fahimta ko in haji ana da amma ke gi zagi yi gi wannan a aramu yau ya e ba dangi mu abada wa jigin zagi ya yi gi wa yawa. wa ma jigi ba kowai. Yawa wa o ma jin nawa yawa. wa da wa ya ji huguna soki mai gayo a da ga dangi tsawai bayan zagi ka zayan umarlo don tacin zagi na ji wajin yawo bayana to cewa ga yawo ji wucin yin abada ƙwada ta'ala so ci yi suratun nisayo ayayi shi bai gute ci ga hurrimata alaikun ummahatukun Yala laji haramu yayi ji yajin yawo bayana na naji mayana iji fahimta ko haramu yau a caga wa banatukum egin zage shi haramu yau na ya ya wani wa akhwatukum egin zage shi yan nan nin dani ko yan dani haramu yau wa ammatukum gogoye shi wa khalatukum giye shi gogoji ugayi isale obele gin zage asafiwe amagan dani mu be ndawo yau waje fahimta an gawa ga kawo gai liye ga zakan giwa gan na jara mu ya wai ibn wanje gogo yawe a ci ga wa bele gwa zuman na wai a safi wai a magan nan nin da ni ko da ku ke ba be ziyo be na wayo haramu wai bona na giwa yo na gigi ga wana wa banatul akhi a ci gaga banatul akhi yegi wa ba gegin zagi wuce haramu yo ba ga dena safiyo tuta ta bana ya giwa yin nan nin dani ko yin dani haramu wani waji gin zagiya ce ya wani wa banatul ukhd a ta ga egin e ye ya on zagi shari'u la ja haram na wajiki na wajiya wa yin so zagi na jigai zai ji shari'a ji haramu yayi haramu ya bainina e gin zagiwe wato yagin zage wa lawo gai egin zage na yagi ba giwo dina ko zage na yagi wa dina egin zage wa mana yagiwe yan yawe batawa jayawa wa jayawa ibo ayan najo sai wa yarumu min ar-rada'i ma yahrumu min an-nasab a caga indoro na dangi bo zagin doro na dangi bo ga walla ga wulaji haramu ya wana fiyo ga ga kaya biyaye ngo ku ke ba be zabagi wanje giyo haramu ya we kendo da ga ye giwe wa jigi waya wa ebo ni na mai na ona a ce aga to ba gina wa yebe ke ba bai na wa ji muki o wa jigi waya wa yau in ga mula lokaci na ga annabi biyu jigi hamza ya wani sai na liwa biyu ga biyu jigi hamza ya wo ga mu yebe ke ba bai ziyan da hamza a ce aga ga ummu salama labarin bai da annabi ga ga ummu salama ya wa ga wa ga la giwon wajen eginu debe abu salama yana anabi ga zai na jiya wani aibana anabi ya beke ba bai amzai umar ya beke ba bai zuya bai abu talha eh, abu salama na ibayen umu salama na wepa ya wani ibayen e suwai ba suwai ba wujiyan abu lahabi ji fahimta suwai ba bai wuce indoro ne haramu bai ba dangi bona to be wani lagi ha haramu bola adam da ga waye be ke ba be wani to kendo na ne zai ja amma yi na yi haramu ya wani ta haka to zai waye beke ke ba be na zai jin yin kwata na igi haramu ya wai annabi sallallahu alaihi na man lula bai yanzu zai bebe bayani na ma hadisu an ni ga lafaza hadisu biyu ji fahimta ko an ni galafa za a disu biyu Nga ya harumu minan raba'i ma ya harumu minan nasab hadisa al-buhari bai musulmi amma man bebe hadisin da wa ya gun kagunan ga ta harumun raba'a ma ta harumun wilada ebe ya yi lara mu bola da ina e mama elahiya ilara mu bola kusan da ya gani gasa ji fahimta ko so mini zai ji a wajen bayan haramu benin gayi wala tanki huma na ka a ba hukun minan nisa'i ko? minan nisa'i in zagi na ji babba ya ji jiyawa bayan haramu yau na ya jiyawa bayan ji fahimta ko? wato ɓata dalili bi ita al'amarin na jin mini zai je haramun wadda ya waje biya yi na iki yan hala'ilu abina ikumun lazina miya sulabiku nga iziyo egin zagin na na yi miwa bebe yi na ndi bi wani umawa un bebe yi haramun. na gai gara ba ibu kuma lati fi ko ya halayilu to yi yi mi giwo ba gi e giwa tu ko e giwa gabe yi mi wi oro ga pa yo qur'anu la jara mun gai wa halailu abinaikum alladhina min aslabikum amma wa gin na pa wucha yi mi wi ya kin gode annabi jiki ha pa zaidu zaidu cibe yayi mina zawangi ma zaidu lake gina ya ziyo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tonga ole mu cha teri ngala so chiga mi aslabikum egi na o mashi kukuro na muga yi mi ya koye wa tsoki ulugwa haramu wona oyi nda puya wona a caga mini zai je a waje bayan haramu na ga ya umma hatu ne sa'iko na na ji mai miye na ne yi miwe haramu yau a ce ga to na ku fata wa gada a dai gaya wannan ko na kufa fani zai je yi nan nun na kufa ta wa jara mu to na dai yi gurgudun ishara ta ca bayani je biya mai guci amma idai ji ishara yabo ike bai katon tituna ne dai zagi na ji ebiya ya su kwaji ishara zagi dai gawa ya be in su aje kiyo haramu bai wani gawa umma hatu kumun lati ardu'nakum wa ahawatukum min ardu'a nan na shi ya biye na muja mai ya mata ya biye haramu ya wani ya jan ya wani wa ahawatukum min ardu'a egin zagi na je ya be ke ba be yi na a to ke yi haramu ya yi na ya jan ya wa bai yi ji fahimta ko ina mai to zai yi ji ya wake na gana bobe wa jiyanan gayi sababi shi dabu aji wulan zagi ya je haramu ya bagi misali yi mina bebe wani ya cakwara buke wa jikin da bayani bai da suratun nura wana ya ji fahimta ke di ujiyan waya mutu ga ujiyan waya na dole abada ya ji yawa jibiya sababi ngai la haramu bin nan ya ji fahimta ko man jiga cin leba dabuwa ken do mu wafa ku dini gana a ke cin leba ya gada man jibuwa ke dai zagu ba mutala ina ne a daga kpara buke wajen haramu yo a bada ala ga madati sunnatu fil mutala inayin an yi farraka huma sun malayar tabi'ani abada zagu ba daga kpara buke wajen ya ci gan ohun gi ohun ga ohun ji wuya ohun ga wuya can da dai bayani bena abada man shiga a gumbe waje biya a so da mini yawon na shela jara mu ya mu'abbadina to amma yin zagi na fayawa bai bagi tun lagun idda miya na nole man shiga laga a dai mini man shiga na shiga a tsaje haramu yau shi abada amma dai man shiga mu ne daidai amma an zagi na gaba idda gumi wuwa alayawa ba to na amma ya ode na fada idda wani alawa ne iji fahimta ku amma dai zai shiga a ah, mutu a bada ah, a ke babu yana amma ya gana ga boka gana abe wa abe kiw ga idda gumina man ga wa ya harumu bil musahara a taga haramu biyaji ubi yin zagi e bayan kibo e bayan musahara tiyo wunci gai ji ishara lobu ba ne ya lebo fuska ta yawo musu hara gada wani ngai umu zauja ngai ji ishara man gigo na ya yi miwai oko haramu yau wa bintu zauja a cigaga igiye yi miwai nube bayina wa zaujatul ab yi min da da ya yi miwe zaujatul ab a to yi min da za haramu yau wa zaujatul ibn yi miyegi haramu yau ngai baya gogan ci ga mucin ko wata rumo oktu zauja a caga yegin zagiya yi miwe haramu yau amma da mini yin mu'akkati jau wa an ta tajma'u bainal uktaini illa ma qad a caga ammatuha gwagwaye yi miwe wa khalatuha nagiye yi miwe tahriman mu'akkata batan zagin na naji haramu a yau ne zaje a wani amma haramu ba yi bai kiyo lokaci so ya fuskata ya yi lebo mai beki ha lokaci iji fahimta ko yi min na da dago ko za na ji hali na ji kpata mai ki ha a yi haram da wucin jamajin na gayi gurgudun ya katun ya yi nan to idan ga alamar yin yawo pàtàkì yàwó pamọ́ ya bayani di kí n yàwó pa náà kó ya bayan yàwó pa adé na yi gan otuba yi bin masaudi nan nga yawa gan waliyin wujen za pa yàwó ko za mini zai ji yàwó pa ji misalin da gina pa yàwó nan otuba a ga wa za n na otuba إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن مستحبي نيوغا ne waga ba kafin jiki aga gbazo a cabe bekin aya gute mini ƙur'anu ga ya ayyuwa lalzina amanu kula haka tuqatihi wala na illa wa antum muslimun aya farko da wannan aya baci ya ayyuhan nasu kuma rabbakum alladhi ku min nafsin wahida wa min minha zaujaha wa basa min huma rijalan sa'a wa nisaa واتقوا الله الذي bihi wal arham إن الله كان alaikun raƙiba. aya ta ce ya ayyuwa lalina manu takullawa wa kulu ƙaunar sadida yuslish lakun a'malakun wa ya fi lakun zunubakun wa man yutu wa rasulahu fakadfa za fauzan azima ne wa gala shi zai bayan ya wufa wani da wani za faya wani liman na faya wani na ga gugba wuce wuce gan a ta ba zai tiyan kibo yawa manci magana yayi sadaki man ziga laifi da ba tun yi bulu feri kan zanwayo yawa kan zanwayo yaji fahimta ko yawa fazo nole ga ba ko minti guta fata ga yawa fa kashi amma ya wa gukin lashe ko <laughs> to ge lawa guguru biyo revenue yaji fahimta ko <laughs> tun gana albajiri da da ku a siri so kacha dabara shiga ya ji bai ji zai fenu shiga a tiya na ko <laughs> tun na gayi gwargwado ka tun yayi na mini littafiyan at lidurusul muhimma li'amatil umma gwargwado ne gbana social barkudu bai ga cin bikin nan su kufa gan bai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu